jama'a musulmi salamun alaikum wannan za mu iya cewa muƙabala ce ta ƙarshe farko dai mun taru wannan wuri domin nuna farin cikin mu dangane da gagarumar wannan nasara da muka samu ta kafa wannan makaranta bani adam academy da ke nan hayin gada karamar hukumar dutsen ma jihar katsina a najeriya an kafa wannan makaranta da gurin cewa za a haddace alkur'ani a cikin shekaru hudu to yau kuma shekara hudu da kafa makarantar nan ga kuma ɗalibai nan tantagaryar mahaddata alkur'ani wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi gafurur rahim duk da cewa a shekarar farko karatun da ake yi bai wuce na izu shida kawai ba saboda ɗalibai kwakwalwarsu ba ta buɗe ba tukun kuma an kafa makarantar nan bisa tsari shi yasa muke da rijista da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha dalilin wannan nasara yasa muke so mu faɗaɗa makarantar nan zuwa mataki na jami'a don ya zama ana yin ilimin addini da na zamani ya zama akwai turanci akwai larabci akwai hadda alkur'ani tunda an tsara makarantar babu bara uwaye suke ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yansu domin duk matsaloli da suke faruwa na rashin zaman lafiya a ƙasashe yana da alaƙa da ƙarancin ilimi duk da cewa muna da ƙalubale yanzu da muke fuskanta saboda bunƙasar da makarantar ta yi farko mun kafa ta ne da ɗalibai 68 shi yasa bamu bamu da matsala ta azuzuwa ko karamcin ruwa ko wani abu amma yanzu nan kawai bayan sauran rassa muna da ɗalibi 1332 kuma an kafa makarantai ne da tunanin ɗalibai kaɗan domin mun kafa ta da kuɗaɗen aljihunmu shi yasa abin da ake ansa na biyan tam bai wuce abin da za a biya albashi na malamai ba kuma abin da ya kawo bunƙasan makarantar nan yana da alaƙa da tsarin makarantar ya sha daban da sauran makarantu wani wuri zaka ga ana haddace ƙur'ani amma ba a iya rubutu ba nan kuma akan koya karatu kuma a koya ma ɗalibai rubutu to yawan ɗaliban yasa yanzu za ka ga babu azuzuwa akwai karamcin aji hatta ɗalibai wata sa in an kawo su sai dai a zaunar da su a waje duk da cewa makwabtanmu Allah ya saka masu da alkhairi suna ba mu aron shagunan su da kuma zauruka dalilin wannan yasa muke so mu kira al'ummar duniya addinin musulunci dan taro ne mutum ɗaya bai isa ya rike ragama addinin musulunci ya tahiyar da ita shi kaɗai ba shi yasa Allah ya haɗa annabi tare da sahabbai shi yasa muke kiran al'umma duk watan duniya a ginin wannan jami'a kowa ya ɗora wa kansa ya samu abin da zai rika badawa fi sabilillahi don gina wannan jami'a bi iznillahi ta'ala kuma ba za mu manta da wani bawan Allah da ya mana kokari wannan makaranta ba ba mu taba ganin shi ba bai taba ganin mu ba ta hanyar intanet ya ga wannan da'awa ta wannan hanya ya bada aka gina wannan masallacin da muke ciki wanda a shi muke tafsiri ka dubi masallacin nan ko ina tais ne da bilas Allah ya saka masa da alkhairi kuma akan haka muke so za mu sai wannan gidan in Allah ya yarda wanda ke makwabtaka da masallacin domin ga masallaci har masallaci amma ba mu da kewaye saboda haka wannan gidan za mu saye shi in Allah ya yarda mu rusa shi a kewaye da wurin alwala in Allah ya yarda kuma mu ɗauki wannan abun iyakar mu ginin jami'an nan tun da gashi har allah ya mallaka wa wannan makaranta fili ga yanan na ginin jami'a da haka ne ƙungiyoyi waɗanda ba ma na addini ba suka cinye duniya saboda in za a zanna a hidda tsari a samu abin da za a rika badawa duk wata to duk irin ci gaban da ba a tsammani za a same shi domin Allah da ya magana addini ya kawo zancen kuɗi ya ce wa tujahidu na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dan haka duk inda al'umma za a taru dole kuɗi ya shiga ciki karatun nan in ka ganshi kan intanet magana ne na kuɗi ruwan da ɗalibai ke amfani da su magana ne na kuɗi janareton da za a tada nan a yi tafsiri magana ne na kuɗi kuma kar ka kalli girman jami'a ka ce yaushe za a gama ta in tafiya ta kai kilomita dubu da taku ɗaya ake fara ta kada ka ga kaɗan ne ka ce ba za ka iya badawa ba wanda ya bada kaɗan wata rana shi Allah zai ba mai yawa ya bada in ma kana da hali bayan abin da za ka riƙa badawa duk wata to kana iya ɗaukar ɗawainiyar gina mana aji a makarantai ko kuma gina rijiya ko sayan motar ɗalibai ko ta zuwa wa'azi domin za ka ga in za a tafi wa'azi ana ta kame-kame ba wata takamaimai motar da za a ce ta zuwa wa'azi ce ka san ko duk wanda ya kada shaidan ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sanin iyakan ladan shi sai dai Allah da ya halicce shi ko mu nuna ma inda zaka gina mana masallaci kuma ni ya haya masa suka ina baka shawara kar ka gama rayuwa a ce ba wani gini da ka taba yi ko kuma aka yi shi da kai don ci gaban addinin musulunci kuma idan zakka ka fi dama nan wurin aikin zakka ne domin Allah ya ce cikin waɗanda aka za a ba zakka akwai wa fi sabilillahi shine a gina hanya Allah har mata kar su sake a bar su a baya a ginin wannan jami'a mu ci gaba da badawa har ƙarshen rayuwar mu. ko gwamnati take da niyyar taimakawa to ga fili nan kofa a buɗe take kuma idan za a taimaki addini ka yi abu kai tsaye kawai kakkai tunanin mi al'umma za su ce domin ɗan adam da kuɗi sai allah wani duk hukuncin da ka faɗi a addini zai yadda amma da ka yi magana kuɗin aljihunsa to ba za ku daidaita da shi ba zai ma iya bata lokaci yana jayayya da wasu wanda ba su yarda da wani hukunci na addini ba amma kuma in ka ce ba da kuɗi a raya addinin to bayan ya ƙi badawa ma sai ya yi sharri tukun kuma ɗaukar ka yi abu duk wata wannan wani abu ne na natsuwa a wurin ka. domin ga abubuwan da ka ɗorawa kanka na rayuwa kana yin su duk wata amma baka damu ba na farko ɗauki wutar lantarki ɗauki kati da kake sawa a cikin wayarka ɗauki data ko mega dole sai ka sa to wannan shi ma ɗauki asusu ne na lahira kuma kada ka taɓa gajiyawa yanda Allah bai gajiya da kai ba kullum kuma so kake ya baka kuma so kake ya baka da yawa to kai ma kakka gajiya da yin aikin Allah tunda kana cikin harka ka asara za ta shigo cikin dukiyarka ko kana so ko baka so kuma mutane mukan ɗauki kanmu kana ɗauka kana son magada fiye da yadda kake son kanka ka duba yanzu a tsarin rayuwar duniya kowa so yake ya tara bai son abin da zai sai da gida ko ya sai da gona ko ya sai da wata dabba amma kuma kana mutuwa ka sani dukiyar ka za a raba ta biyu duk abin da ka taba taimakon addini ginin masallaci ginin makaranta wannan shine naka amma duk abin da ka san ka bari duniya wannan na magada ne kuma magadan nan in za su yi aikin addini baka da lada ciki kamar yadda ka san in za su aikata zunubi kuma nan ma baka da zunubi in suka sha giya da kuɗin baka da zunubi iyaka su za su yi hidimar rayuwa da abin da ka bari na gado kai kuma lahira ana can ana binciken ka ya kai ka tara wannan duke ka gaba ka ankara ba ka zama makiyin kanka masoyin magada to kada mu manta ita addini dungurum dan addini Allah ya halicce mu don haka akwai bukatan mu tambayi kanmu gida nawa ka gina masallaci nawa gare ka makaranta nawa ka gina ta addinin musulunci shago nawa kuma ka mallaka don haka bai kamata ka fifita kayan duniya wanda za ka basu duniya fiye da wanda kake aikawa lahira ba kuma mu da muka yadda da tafiyar musulunci mu ne za mu taimaki addinin musulunci ba zai yi mu jira wasu daga wani wuri mu ce su ne za su taimakawa addinin musulunci ba kuma ga hanyar da za ka bi kuɗin su iso wannan makarantar kai tsaye idan kai dan najeriya ne ga kwamiti nan musamman wanda aka tsara na amintattu waɗanda ta ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna nasa ilhafan wanda in don amfanin kansu har abada ba za su tambaye ka ko naira ba sai dai don ci gaban addinin musulunci an buɗe akawun na first bank gashi nan ta hanyar nan za ka turo idan kuma ka tashi turawa za ka yi amfani da sunan bani adam academy shine sunan da ake yin amfani da shi kuma waɗannan kwamiti ba yadda za a yi naira ta shiga cikin akawun ɗin nan sai akan su kuma ko mutum ɗaya ke bai sa hannu ba cikinsu ba yadda za a yi kuɗin su fita idan kuma kai ba ɗan najeriya ba ne ga tsari nan na monigram monigram transfer wanda duk inda kake duniya kuma ko waɗanne irin kuɗi kake so ka sa kowane kala ne in naira in dala in saifa ko me kuma kowane banki ne ka je da wannan lamba akawun din da kuma tsarin nan na monogram transfer ga yanan jikin waya kana kallo idan ka je ka bada direct kuɗin za su shigo ne cikin wannan makaranta kai tsaye kuma za su shigo ne a matsayin naira kuɗin najeriya in kuma kana so kafin ka tura kai tambaya to ga lamba waya nan wanda ana kira da ita ana whatsapp da ita ana telegram da ita kuma kamar yadda muka ce wannan mukabala ce ta ƙarshe can ash ya idu kumul fakar wa kum bil fahasha wallahu ya kum maghfiratan minhu wa fadala wallahu wasi'un alim shaiɗan na cewa kada ka bada in ka bada kudin ka za su kare shi kuma Allah na cewa ka bada yayi maka taimako duniya da lahira dan haka sai ka zaɓi da Allah da shaiɗan wanda zaka goyi bayansa kuma wannan bidiyo duk inda ka gan shi yi kokari ka tura shi zuwa ga sauran al'umma mu yi ƙoƙari mu haɗa kai mu taimaki addinin musulunci da sauran rayuwar da ta rage mana daidai inda muka tsaya Allah ya anshi mu kuma na bayan mu su ɗora muna fatan Allah shi taimake mu